tafsirin wata ramadan na bukata madaukin sarki ya amsa mana ayyukan jimatun baki ɗaya har ila yau na cikin suratun ra'adi jiya mun karanta ayoyi inda allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa su kafirai bai kaddara musu imani ba shi yasa duk abin da za su gani da zai tabbatar da kaɗaitakan ubangiji da gaskiyar manzantaka ta annabi sallallahu alaihi wasallam su ba su yadda ba sai dai su dinga kirkire-kirkire suna cewa a to ya ba a yi kaza ba me ta ba a yi kaza ba ai da an yi kaza ai da mun yadda to shi ne Allah ya gaya wa annabi Muhammadu ya ce da wannan ƙur'ani zai tafiyar da duwatsun maka kamar yadda su suka nema ya zama garin ya zama fili sun samu wurin yin noma ko kuma a ce za a dinga magana da mamata a tashi wanda ya mutu a yi magana da shi sakamakon saukar alkur'ani wannan ba zai sa su fi imani domin imani zaɓi ne na wa ma tubulil ayatu nuzur an qaumin la ayoyi da gargadi ba za su wadatar da komai ga mutumin da ba mai imani ba don kayan mutum wa'azi in Allah zai yi shi mai imani ba ba zai tashi ya yarda ba idan aka saukar da mu'jiza in Allah zai yi shi mumini ba mu'ujiza ba za ta sa shi ya zama mumini ba eh Allah madaukakin sarki ya ce su waɗannan kafirai da kuke gani ba za su gushe ba suna kan abin da suke kai har sai mai kwamfasa na bala'i da azaba ta zo ta same su ko kuma Allah ya bar su a cikin wannan hali da suke ciki na kafirci har izuwa ran da za ka zo ka sauka da rundunar yaƙi a bayan garin ko kuma alƙawarin Allah ya zo garin ma ga baki ɗaya Allah ya mai da shi a ƙarƙashin ka. wanda an yi haka annabi ya sauka da rundunansa a lokacin hudaybiya kuma daga ƙarshe an zo an yi fatuhu makka garin ma gaba ɗaya ya dawo ƙarƙashin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan alƙawari ne na Allah wanda shi kuma Allah baya saba alƙawari wannan inda muka tsaya kenan jiya a aya ta 31 yau za mu tashi suratul ra'adi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 فكيف كان عقاب نعم annabawan Allah a matsayinsu na bayin Allah mutane abinda yake daga wa sauran mutane hankali su ma yana daga musu kafiran maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu wa'azi yana jan hankalinsu saboda su imani su rabauta da ranar lahira su kubuta daga azaban jahannama ba su da sun yi imanin ba amma kullum sai dai ga yi mishi wa izara auka in yattakhizunaka illa huwa a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada la yadilluna ana lihatina lawla an sabarna alayha la ilaha illa Allah wato Allah ne mutum shirye ba eh sai yayi wani abu wanda kai da Allah ya shirye ka da shi da mahaukaci da akuya sai ka ga su iri da wai wa izara auka in sun ganka duk lokacin da suka ganka ya kai manzon in ka illa huzwa ba sa da ƙarka da komai sai izini a hazan da riba a sallahu rasulullahi sai su dinga nuna manzo Allah wai Allah ya rasa wanda zai aiko manzo wai sai wannan <laughs> to wa kuke so aiko ku nuna mana wanda ya fi shi a cikin ku da kyan ɗabi'a da kyan halitta eh fazan nabiyyu na fi khalqin wa fi khuluqin duk annabawan Allah annabi ya fi wannan abu da biyu ya fi su ɗabi'a ya fi su halitta to ku kuma kaburai kuna nuna shi kuna cewa wai Allah ya rasa wanda zai aiko wai sai wannan kuma sun san cewa ba duk abin da suke maganan a kai annabi ya cika wannan kwalite to amma saboda rashin imani da kafirci sai suna cewa wai a menene a wa idza ra'awka in yattakhidunaka illa huzwa a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula in ka da laydilluna an alihatina saura kaɗan da ya raba mu da gumakan mu laula an sabarna alaiha ba dan hakuri da muke da shi kaji to wani hakurin kuke da shi hakurin bautan gumaka shine hakuri wai ba dan hakuri da suke da shi ba saura kaɗan da annabi ya raba su da mai da kuma kanta. don haka kullum in sun gan sai dai su dinga yi mishi izgili to annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na bawan Allah kuma mutum wannan izgilin da suke mishi yana ɗaga mishi hankali to shine Allah madaukakin sarki yake lallashin shi yake ba shi hakuri ka nutsu ka yi haƙuri wannan irin izgilin da waɗannan suke maka ba kai ne farau ba waɗanda suka zo na annabawa kafin kai duk an musu irin wannan izgilin kuma sun yi haƙuri kuma abin ya wuce da haka abin da muke so da kai kai ma ka yi haƙuri kai ma naka zai wuce shi ne Allah yake cewa wala ƙadis tuhu zai abin sulmin ƙablika haƙiƙa an yi wa manzannin da suka zo kafin kai izgilin kamar yadda kai aka maka izgili ko ake maka to waɗancan annabawa su annabi isa su annabi musa su annabi dauda zakariya wane ne ibrahim musa duk an yi su izgili ko ƙur'ani ya tabbatar ma da haka domin annabi nuhu ya faɗa ai yace in taskaru na fa inna naskaru kuma kama tattaru. idan kuna mana cin fuska kuna mana izgili yau to mu ma akwai ran da za mu rama kuma Allah ya ce za a rama ko wal yawmal ladina amanu min al kuffari yadhakun ala al araiki yanzuru hal tuwiba al kuffaru ma kanu yaqalun ran kiyama musulmi za su kishin gida akan gadaddaji suna kallon kakurai a cikin azaba wannan dariyar da suka mutu da a nan duniya to su ma a can sai su rama dariya Allah ya ce waye riba kafirai ne da suka yi musulmi dariya a duniya su ne suka yi riba ko kuma ba riba su ci ba ai ba ai ai ai ba su riba ba su riba ba su riba kai ko da abin da aka samu iri ɗaya ne to wanda ya samu a ƙarshe ai shi ya fi morewa he who laughs last last best ko ba ka bani? yawwa wanda ya dariya daga ƙarshe shi ya more dariya kamun dariya yau gobe na maka wa fi morewa aini ne na fi morewa ke ka gani don haka su kafirai da suke yin izini annabiya Allah ya ba wa annabar koyo ya ce ka yi haƙuri fa amlaitu lillazi na kafaru sai na yi sakin talala wa kafirai sakin talala shi ne ana kallon ka a yi kamar ba a ganka ba har sai ka shiga tarko amma sakin talala yana cikin tarko shi bai san a tarko yake ba yana ta izgilin abin da ya ga dama yana yin duk yadda ya so ana kallon shi an yi kamar ba a gan shi wato irin abin da Allah ya ce yi wa kafirai ke Ba amlaytu lil ladina kafaru sai na yi sakin talala ga waɗanda suka kafirta sun ma'akastuhun sai kuma sai na zo sai na kama su daga ƙarshe na kama su fa faka na iqa yaya azaba ta ta kasance ai azabarka ta sauka ta kasance a inda ya dace domin ne ka halice su ka musu ni'imomi irin wanda yake babu littafi ka ba su ido ka ba su hankali ka ba su lafiya ka ba su abin da za su ci iskar da za su shaƙa ranar da za su ga wuri amma kuma suka ce ba kai ne abin da za su wata kawo sai dai su wata kawo na abu daban ba Allah ba su sun yi ba daidai ba da haka azaban da ka mutu? ka yi shi a daidai inda ya dace amsa kenan domin Allah ya ce ba kai fa na ika. yaya azaba ta ta kasance ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba ai ta yi daidai domin duk mutumin da Allah zai halicce shi sannan ya ce bauta ta nishi, shi kuma ya ce ba zai bauta wa Allah ba sai zai bauta ta wani abu daban to duk abin da aka mishi ainihin yi daidai domin kun kai ne ba za ka yarda ba a cikin suratul isra'i Allah ya yi wannan bayan ko cikin suratul nahl Allah ya ce yanzu a ce kana da bawa bawanka ne kai ne ka je ka saye shi da ka sai kuma ka zo ka ce dukiyanka da kai da wannan bawan da ka sayo da kudinka dukiyanka daidai za a raba da kai da shi kuna da haƙƙi iri ɗaya an yi adalci a nan ai ba a yi ba to ka kai bawanka ba halittarsa kai ba sayinsa kai da kuɗi a ce yanzu kana da yaron gida ka tsakko shi ya zo ya dinga taya ka sayar da menene sai da kaya a shago kuma duk irin rigar da za ka sa shi zai sa duk abin da ka ci shi zai ci shefanan da kai a gidanka shi zai a gidansa za a zauna lafiya? eh akwai matsala akwai matsala eh ana shago da yamma ka ga mai tsiri ya zo wuce aka ce kai mai tsiri yanka na dubu uku sai shi mai yaron shago ya ce yanka na dubu duka kuma duka kuma a cikin kudin kudin ka lafiya za ku zauna lafiya da shi za ka sallame shi ne to ka halicce shi ne to sai Allah Allah kare na ya halicce ka kuma ka zo kana haɗa shi da abin da shi Allah shi ya halicce shi sai kuma ka zaci Allah ya rabu da kai ya kyale ka kai me yasa baka rabu da wancan din ba ku tafi akan haƙi iri ɗaya ba zai yi ba haka duk wanda ya bautata wani abu da ban Allah ba yi daidai ba haka Allah ya mishi azaba to azabar Allah ta sauka inda ta dace na'am shine Allah ya ci gaba da cewa na'am أفمن هو قائم على كل نفس نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم نعم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول نعم بل زجن للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل نعم ومن يضلل الله فما له من هاد نعم wato zancen da muke yi kenan yanda kai da yaron shagon ku za ku zama ɗaya ba to da Allah da abinda Allah ya halitta kuma ba za su zama ɗaya ba wannan ma shi ne tazarar da take tsakani ta fi nisa shi yasa a nan sai Allah ya faɗi maganar da muke ta ƙarin sharhi a kai ya ce a huwa ƙa'imun ala kulli nafsi yanzu shin wanda yake tsaye kuma yake lura da dukkan wata rai ya san komai duk wata rai Allah ya san da ita kuma shi yake tsaye a kanta shi yake lura da ita to Allah ya ce wannan ubangijin wanda yake tsaye yake lura da dukkan wata rai bima kasabat da abin da ran take aikatawa za ta yi daidai da wanda shi kuma bai san komai ba kuma baya lura da kowa wani Allah shi ne wanda baya lura da kowa Allah shi ne wanda yake tsaye yake lura da kowa Allah ya ce za ku yi daidai ba za su yi daidai ba ba abinda Allah bai sani ba ba abinda ba Allah ne yake lura da shi ba wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulmatil ardi wala ratbin wala yabsin illa fi kitabin mubin Allah kenan inna ya'lamu sirra wa akhfa da abin duk abin da yake asirri da abin da ya buya Allah madaukakin sarki ya san shi wa huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuke Allah yana tare da ku ya san halin da kuke ciki yana kallon ku ya san me zai je ya dawo to waɗannan da ake bauta samu musu ba Allah ba su kuma ba haka suke ba to ya za su yi su zama daidai ba za su zama daidai ba shi yasa Allah sai ce wa ja'alu lillahi shuraka sai suka sanya wa Allah abokanan tarayya kul to ka ce musu sammuhum ku gaya musu suwaye mannu suwaye waɗannan abubuwan da kuke bautata wa koma bayan Allah am bal atunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardh ko za ku ba wa Allah labarin abin da bai sani bane a bayan ƙasa akwai abin da Allah bai sani ba a duniyar nan wanda ku kuke so ku gaya wa Allah ku ce wai ai kaza abun bauta ne ya cancanci abota ta mishi an bi zahirin min alƙawar ko zahirin zance ne kuke so ku gaya wa Allah maɗaukakin sarki a'a duk abin da za ku faɗa abu ne wanda yake barna shirme ne wanda ba haƙiƙa ba bal Allah ce ba haka ba zuyyina lillazina kafaru makru an kawata wa kafirai makircin su ne makircinsu wato kafircinsu shi ne aka ƙawata musu sai suna ganin kamar abu mai kyau suke yi wasaddu anisani sai suka toshe juna suka toshe kansu suka toshe 'yan uwansu anisani gabarin hanya wacce take miƙaƙiya waman yudilin law duk wanda Allah ya fatar da shi fama lahu min hat ba za ka taɓa samun wanda zai shirye da shi ba shi ya sa kullum a cikin sallah muke karanta muke addu'a cewa Allah ka shirye da mu ta barki madaidaici domin shi Allah shi ne mai shiryewa in ya shirye da kai ka shirya in bai shirye da kai ba ba wanda zai shirye da kai ihdina siratal mustaqim Allah ka shirye da mu ta barki madaidaici kullum addu'ar mu kenan dan haka wanda Allah zai shirye da shi ba babu wani mai shirya da zai shirya da shi na lahum azabun fil hayati dunya na'am wala azabul akhirati a نعم Na. لهم من الله من واق نعم Allah maɗaukin sarki ya faɗi makoman ɓatattu yake cewa lahum azabun fil hayatid dunya za su haɗu da azaba a rayuwarsu ta duniya wala azabu akhirati ashaq amma azabul lahira kuma ita ta tsanani amma lahum min allahi min waq kuma ba su da wani wanda zai hana su shan azabar Allah wanda zai shiga tsakaninku da Allah ya ce ba za a musu azabar ba ba su da shi azabar duniya wanne ne azabar duniya bil qatl wal a kashe su a ribace su su zama bayi a duniya kenan a lahira kuma a sa su a cikin azaban wuta wanda azaban wutan ya fi tsanani sai sayyidina umar radiyallahu anhu yake cewa shi azaban duniya ko mun tsananin shi ba shi da tsanani domin yana da ƙarshe zai ƙare ko mun wahala in an ce akwai ranar da zai za a zama babu to ai wahalan ya zama mun ko an sa mutum a surtsina amma an ce zai shekara kaza to ya zo da sauki in dai a kwana a tashi dole ranar da aka faɗa ɗin zai zo ran da ranar ta zo magana ta tsari to amma azabar lahira ita ba ta da ƙarshe dawwama ne na har abada har abada khalidi na fiha abada za su dawwama a cikin wannan azaban har abada yaushe ne abadan ba wanda ya sani sai Allah shi yasa aka ce wala azabu lakhirati ashaq azaban lahira shi yafi tsanani domin shi ba shi da ranar da za a dena. za a tai ne a tai a tai gashi kuma in kafiri ya shiga wuta abu biyu zai same shi ba zai rayuwa ba zai mutu ba kuma la ya mutu fiha la ya haya ba zai mutu a ciki ba ba zai rayuwa mutuwa dai mun san menene mutuwa duk yanda azaba ta yi tsanani azaba ba za ta sa shi mutu wala ya haya ba zai rayuwa me ba zai rayuwa shine rayuwarsa ba za ta ci gaba ba abin da ake kira rayuwa da ai kaman ƙananan yaran nan muke ko rayuwar ce ta sa muka mai muka girma in Allah ya bar mu da rai ko nan da wasu shekaru ba haka za ka za mu sake mai za mu take canjawa mu juya to wannan rayuwa ce to a jahannama babu wannan in Allah ya sa kafuri a wutan jahannama yanda aka sa shi a haka zai tsaya zai daskare ne a yanda yake rayuwa ba za ta mewa ba ta ci gaba ba tsakanin aljanna aljanna ba mutuwa amma akwai rayuwa Allah zai saka aljanna kana ɗan shekara 33 kuma rayuwarka za ta ja za ka ci gaba da girma ka ci gaba da girma idan ka kai kamar shekara 50 sai Allah ya reverse din eh, ka zuwa 33 Ko da ka dada ne ka dada morewa eh ka san ba abin da ya kai riba tsirin rayuwa daɗi shi ya sa a duniya Allah ya ce ba mu domin yanzu dukkan mu manyan nan da muke da shekaru ba yaran nan da ba san komai ba ba wanda yanzu da a ce Allah zai shawarce ka yanzu shekarar ka arba'in Allah ya shawarce ka ya ce zai mai da kai ɗan ishirin za ka yadda ko za ka yadda za ka yadda za ka ce a maida ni eh saboda rayuwar ta fi daɗi da kuruciya shi yasa an aka shiga aljanna idan aka tafi aka tafi sai a daɗa mai ba amma su kafirai idan suka shiga wutan jahannama haka Allah zai tsaye da rayuwar sannan tsananin azaba ba zai sa mutum ya mutu ba sai dai kawai abinda Allah ya ce kullama zan juluduhum baddalnahum juludan ghayra hali yazuqul azab duk lokacin da fatar su ta nuna ta nuna ta kone bazzan namun juru da nagaira sai mu canja musu wani sabon fata liyazurkul azab don su ɗanɗani azabar kaji Allah ka tsare shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce wala azabu lahirati ashar azaban lahira ita ta fi tsanani wa ma lahu min Allah min wasu بازار تتعمون الذي تريسو يحنا سشر عذاب الله با الله مفوشن الله يا رب عبد العذاب دنيا دلاجر نعم مثل الجنة التي وعد المتقون نعم تجري من تحتها الانهار نعم اكلها دائم وظلها ذلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار نعم الله مدوكتين سركي يشي مثل الجنة التي وإذا المتقون مثال الجنة wacce aka tanaje ta saboda masu tsoron Allah Allahumma ja'alna minhum tajri min tahtiha al-anhar koramu suna kwaranya ƙarƙashin aljanna ukuluha abinci na cikin gidan aljanna da'imun yana nan a dawwame har abada wa zilluha inuwan cikin gidan aljannan ma da'imu shi ma yana nan a dawwame ba zai ɗauke ba haka ce da'imu latan saka hushin rana ba ta shafe inuwan aljanna me yasa li adami hafihi dan ba rana ma aljanna to tunda ba rana me zai gusar da inuwan aljanna babu inuwanta yana nan da dawwamanni tilka Allah ya ce wannan aljanna uqbal ladina ta'aw karshen masu tsoron Allah ke duk wani mai tsoron Allah karshen shi aljanna wa uqbal kafirina nar karshen kafirai annaru wuta aji to anan malamai sun yi magana da farko wannan ƙoramu guda da aka ce suna kwaranya a ƙarƙashin aljanna ƙoramu ne guda hudu wanda suratul qital ta yi bayani matsalin jannatin lati wuridal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa su hudu na farko akwai ƙorama na ruwan daɗi akwai ƙorama na nono tacacce wanda ba ya fito daga cikin hantsa ba akwai ƙorama na giya mai daɗin sha ba giyan duniya ba wanda ana sha ne saboda jaraba amma ba don daɗi ba ko ba kuma don na taɓa ɗanɗana ba ba ka ba don wani ya je ba ka da su za su yi suna wasa yayi ya san giya ba daɗi ya taɓa sha ke na aiko aka a a ban taɓa taɓawa ba amma ni na taɓa tambayar mai sha a ƙoni muna aiki da shi mai shan giya ne shi yana shan giya ba musulmi ba ne ina ɗan jan hankalinsa ka samu kuɗi an biya salari ka je ka shanye a giya abinci ma na kirki ma baka zamu ka ci ka ƙoshi ba ka je ka shanye a giya to tun da abokin aiki ne muna tare sai ina ɗan jan hankalinsa na ce wani wani giyar nan ya kamata kaza kaza ina ɗan marfaɗa da yaka can na ce mishi wai kai wai giyar nan wai daɗi ne ya sa ce kai na wani daɗi ba daɗi yaji ne in kashawa wai aka wanda kashawa zai ka dinga wai kana haka da baki yaji ya dame ka ne a baki ya ce wallahi ba daɗi tsaban jaraba ne kawai to kaji to amma giyan aljanna jama'a Allah baya ci baya sha amma ya ce giyan aljanna da daɗi to ka so ka ne ka ɗanɗana wannan daɗi wallahi ba Allah ba ko wanda ya fi kaɗan jin daɗi ne in ya ce maka abu kaza da daɗi ka so ka ɗanɗana so da yanzu kaga mu talaka wannan ba wani abu mai daɗi muke ci ba ba saboda ne abu mai daɗin baka da kuɗin da zaka ne ba ka da kudin da za ka saya sai dai ka ɗan sha gurgudan wanda Allah ya baka daidai matsayinka sai ka gode wa Allah ka ce alhamdulillah kuma a zuciyarka ya zama kana da ƙana'a ka kaddara cewa ka ci mai daɗi amma idan za a yi zancen daɗi to wanda suke da wadata su suka san mai abu mai daɗi ga maka da abubuwan shan da abubuwan mai akwai wanda wallahi ba ka da kuɗin da za ka kuma halal to wannan ba na mutum ba ne na Allah ne kuma giyan Allah maɗaukacin sarki shi ne ya halicce shi shi ya yi shi ba wai mace ce ko wata mata ko wani ne ya tatse ya yi shi ba Allah ya ce wa anharun min khamrin lazzatin lisharibi yana da daɗi ga wanda suke masu sha wa anharun min asalin musabba akwai ƙoraman zuma ta cacce ba za ka ga cingam-cingam ɗin zuman a ciki ba kuma ba za ka ga ƙudan zuman a ciki ba to ko zuman duniya wanda za ka ta ganin ƙudan zuman a ciki kai za ka cire ƙudan zuman ka mai in kayar ƙudan zuman ka ɗauke kayar ko dan wanda ya taɓa maka a hannu ma zai zakara kana zaka kana talashewa saboda me saboda daɗi to ina ga kuma na Allah a cikin gidan aljanna shi yasa karka yadda wannan shirme na duniya kyalekyalen duniya wanda bai je ko ina ba ya za ka ka yi asarar wancan daɗin da ubangiji ya ba Allah ya ce ukuluha abincin aljanna da'imu yana nan har abada baya yankewa menene ma'anan baya yankewa malamai suka ce ‘ya'yan itacen aljanna idan kai haka kan tsinka kana tsinka sai ga wani ya bullo kul a wurin a inda ka me a inda ka tsinke ka san yanzu in gwaiwa ne ko mangoro in ka tsinke ai sai wata shekara kuma <laughs> ko amma na aljanna kana tsinkewa sai ka ga wani kul ya bullo cinye ka sake me kana tsinka sai sake fitowa da'imul kenan har abada yana Allah maɗaukin sarki ya gaya mana tsarin abincin aljanna la maqtu'atin wala mamnu'a ba zai yanke ba kuma ba za a hana ka ba ina ruwan wanda kai min indillahi ne arziki ne daga wurin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace ɗan aljanna idan ya zauna aljanna yace zai ci abinci za a kawo tebur za a kawo mishi tire 70 bayan shi tire saba'in din nan kuna ji? plate saba'in ne a kan kowane tire guda Allah kuma ya gaya mana a can ƙasa suratul mustalati ne ko suratul insan cewa abincin aljanna ana kawo shi daidai da cikin mai ciwo abu biyu babu aljanna ba a ci ba ƙunshi ba ba a ci a rage a nan duniya shi ne za ka ci abinci ka cinya ma ba ba ko kuma a baka da yawan da ka ci ka ƙoshi ya me ya saura a aljanna babu in ji alƙur'ani da zo. a wariran sin siddatin ha taɗadira taɗadira daidai za a kama ka yadda za ka ci ne ka cinye duka ka koshi haka annabi wani daga cikin bani isra'ila sai zo wajen manzan an shi ba musulmi ba sai ya ce na ji wai kana cewa zu'amu abinda ya kalmar da ya amfani da ike na ji wai kana raya wai akwai wai mutanen kan suka shiga aljanna za su ci abinci haka wai kake faɗa shi bai zama ke sai annai muhammadu sallallahu ya ce na rantse da wanda rayuwa ta take hannun shi duk wanda ya shiga aljanna Allah zai ba shi ƙarfin cin abinci na mutum ɗari Allah zai ba shi sha'awa na mutum ɗari don haka idan ka shiga aljanna in za ka ci nama raƙumi ɗaya kai za ka cinye a zama ɗaya da nama da fatan da ƙashin duk za ka mai yanzu a nan duniya ne ko ko kwata yanzu ka je akwai ƙashin da ba a tsara shi cire shi ake yi ko kaga shi ba cikin wanda za a cike ni to amma aljanna komai da komai sai ka cinye amma a gaba daya domin cin mutum ɗari Allah zai ba. shi yasa in takaman kawai ci ne ka yi ƙoƙari ka bi Allah kawai inda za a ci ba nan ba eh alali baka da zuwa <laughs> alali ya so Allah ka samu dace wallahi ai wato ba abin da ƙur'ani ya bari ba mu ne kawai za mu ki karɓa mu yi aiki da abin da aka gaya mana shi za a ga muke cikin shan wahala amma mai Allah ya ce wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman idan kana so ka gani imani da jin daɗi da morewa ka hangi wanda yake lahira a can ne ake morewa an ce za a baka ƙarfin ci da ƙarfin sha da ƙarfin sha'awa na mutum ɗari ka za a can ne za a mulu annabi sai da ya rantse sannan ya faɗi wannan sai wannan bara isra'ilan ba yahude kenan sai ce a ah, to inda za a ci a sha kenan za a zaga eh kasan kome su suna yi da kwakwalwa ne in dai za a ci a sha to za a je bayan gida ke to za a je bayan gida kaga an sha wahala ke annabi ya ce za su ci cin mutum ɗari su sha shan mutum ɗari kuma ba su tsari ba bayan gida cikin aljanna ya ce biyan bukatansu shi ne wani zufa da za su yi wanda ya fi turaren almiski shi. za ka ka ci ka ƙoshi aljanna sai ka yi zufa ai a ma nuna zuba amma ba mai kaishi ba amma ta mai kaishi za ka yi kana yin wannan zuban shi ke ba sai ka ji cikin ka kawai ya zama daidai yanzu kuma za ka iya mai ƙara in ka ce za ka ƙara ka ƙara ba ruwan kowa la maƙaƙo a wala mamnu'a ba zai yanke ba kuma ba za a hana ka ba don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce, Tilka, ka karanta? Tilka uƙubar lazina ta'au. Wannan shi ne ƙarshen masu tsoron Allah. Wa uƙubar kafirina, anna. Su kuma kafirai, ƙarshensu shi ne wuta. Su kuma kafirai, in sun shiga can, su ma akwai ci da sha a cikin wutan jahannama. Amma fa ba irin wancan ci da sha na cikin gidan aljanna na morewa ba. Wala ta'amun illa min fitri la yaquluhu illa al-khatibu fitrin shine abincin su ba wanda yake cin irin wannan abincin sai masu kuskure domin in suka ci wani irin bishiya ne idan ka ci sai tsiro maka a jiki kuma akwai ruwa yanda za mu sha ruwa mu sha nono mu sha zuma a cikin gidan aljanna su ma 'yan wutan suna da nasu abin sha me abin shansu shine ruwan zafi ya bai na wa bainal hamimin an fasharibuna alaihi min hamim fasharibuna shirbal him hadha nuzuluhum yawm wasi su ruwan zafi idan mutum ya kafa kai zai sha wannan ruwan zafin zai yi sha irin na rakumi mai jiki haka zai kwankwaɗi ruwan zafin yana sha hanjin cikinsa yana zubewa saboda tsananin zafi naman fuskarsa tana zagonyewa saboda zafin tiririn ruwan amma kuma dole su tsaye ya sha eh wa in yasari su bi bima in kal muhul yashwil wujuh Allah ya ce bi shara kai Allah wadare da wannan abin sha ka je zaka sha kuma naman fuska yana soyewa kuma dole sai ka sha to wannan shine abin shan abin shan su shi yasa anan Allah yace wannan mai dadi da aka faɗa uqbal ladina taqaw karshen masu tsoron Allah kenan su kuma wanda ba sa tsoron Allah ba uqbal kafirin na. karshen su su kuma shine mutan jahannama Allah ka kiyaye Allah dai ba mu Qur'ani ne ya da shi hannu biyu mhm. mu dinga kokari muna aikata abinda Allah ya ce mana Zai daidan gwargwadon iko wallahi inda al'amarin yake kawai kiris ne daga kafa da ka mutum gana ta baya in Allah ya sa mutum ya tafi a ka'a to ya ji daɗin sa zai je shiga ciki daɗi na har abada Allah ka tabbatar ma na'am wallazina والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك نعم ومن الأحزاب من ينكر بعضه نعم قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب نعم الله مدوكجين سركي يتي نعم والذين آتيناهم الكتاب waɗanda muka ba su littafi na attaura da injila kamar abdullahi ɗan salam da wasunsu waɗanda bayan sun yi imani da waɗancan littattafan da ƙur'ani ya zo kuma sai suka yi imani da shi Allah ya ce ya faru na bima unzila ilai su farin ciki suke da abin da aka saukar maka su daɗi ƙur'ani suke ji suna jin daɗi da Allah ya saukar da alƙur'ani saboda me saboda ya dace da abin da yake cikin nasu littafi ƙur'ani da ya zo ba wai ya rusa a taura da injila ba ne a'a musaddiƙan lima bai na yadda ya gaskata abin da yake kafin shi ne Allah da ya zo ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi da ya zo bai ce annabi Isa ƙarya ba ne, bai ce annabi Musa ƙarya ba ne. duk sauran annabawan ya faɗe su ya ce mutanen kirki ne kuma littattafan su Allah ne ya saukar ya ba su to wanda ya imani da Qur'ani bayan da ya yi imani da wancan littafin Allah ya ce murna yake yi da saukan alkur'ani irin su abdullahi ɗan sala wa min alhazabi daga cikin rundunoni na mutanen makka da wasu yahudawan man a zahu, akwai waɗanda suke musun sashin Ƙur'ani. akwai abinda ba su yadda da shi a ƙur'ani ba akwai wanda suka yadda da shi Shi ne aka ce kamar su kuren shawon makka da aka ce su yi wa arrahman sujada, sai suka ce su san wani arrahman amma abin da yake cikin qur'ani na labarai shi wannan ba sa musu shi ba sa kin wannan labaran sun yarda da shi ba sa musu amma abin da zai kawo na hukuncin cewa a bautata wa Allah shi kaɗai a watsar da gumaka shi kuma wannan ba su yarda da shi ba shi yasa yake wa min al-ahzabi man yunkiru ba'aba daga cikin rundunoni akwai waɗanda suke mutu sashin ƙur'ani to shi kuma alƙur'ani mai girma ba zai yi ka ce ka yadda da nan gefen nan ba ka yadda ba a'a in za ka yadda da ƙur'ani kawai sai dai ka yadda da shi duka a fatumi nuna bi kitabi wa takfuru bi ba'ad kwa yadda da sashin littafi sashi kuma ku ce kun kafirce duk wanda ya haka zai wulakanta a duniya in an je lahira kuma zai shiga cikin azaban Allah shine Allah ya gaya wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da zai gaya musu ce kul inna ma umirtu an a'budu ka gaya musu ni cikin abin da aka saukar nun an mun umarni ne in bautata wa Allah wala ushirika bihi kuma kar in haɗa Allah da wani wajen bauta ilaihi adu'u kuma ga Allah ne nake kira ina kiran ku ne zuwa ga Allah wa ilaihi ma'af makoma na yana ga Allah wanda yake haka in ma kun yarda in ba ku yarda ba in za ku yi zaman lafiya da ni in ma za ku cutar da ni ne ni na san makoma yana ga Allah wanda yake sarki na وكذلك أنزلناه حكما عربيا نعم ولئن اتبعت أهواءهم بعد لك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق نعم تنسوك قري نمكة lokacin da al'amari ya soma kaiwa kira sun yi sun yi su abinda suke so annabi ya daina wannan kira annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma bai daina ba da suka ga abun kaman ba zai yiwu ba sai suka je suka soma neman a yi daidaito tsakanin shi da su cewa a to yanzu za mu zo za a yi haɗin gambiza za mu bauta wa ubangijinka na shekara ɗaya sai mu ma a dawo a baututa wa ubangijinmu na shekara ɗaya a ɗaure kenan shirmekin ko kuma lokacin da annabi ya hijira ya koma madina ana kallon masallacin kudus ana sallah sai Allah ya canja yace yanzu a daina kallon kudus a dawo ana kallon ka'aba sai suka ce to yanzu su yahudawa ke sai suka ce yanzu a dinga raba in an yi azahar ana kallon kudus sai a yi la'asar ana kallon ne ka'aba kaga an raba kenan kowa an bashi mai kowa an bashi haƙƙinsa shine Allah yace a a ga abinda Allah yace wa kazalika anzalna hukuman arabiyya haka nan muka saukar da wannan alƙur'ani hukunci ne wanda yake cikin larabci da ka ku kuma larabawa ne ba za a karanta wani abu kai kana ba larabe ka ce baka gane ba don haka abin da aka faɗa alkur'ani na bautan Allah shi shi kaɗai da gaskiya ka ake nufi zancen wai a yi wannan rabi wannan rabi ba ta taso ba Allah ya ce wa Allah Muhammadu wala inita ba ta ahawa abu da za ka bi son zuciyansu abinda suke so din nan a ce ka je ka musu ba da ma ja aka min ilmi bayan abinda ya zo maka na ilimin tauhidi sai kuma a je a bauta wa gumaka na shekara sannan a zo a bauta wa Allah na shekara malaka min Allah lamin waliyin to da baka da wani majibinci da zai taimake ka daga kamun Allah walawa kuma baka da wanda zai kare ka to shikenan ina ga sa. don haka magana cewa a bautata nan a dawo nan ba ta taso ba wanda zai zo ya bautata Allah shi shi kaɗai ya yi ai shi Allah shi mai kishi ne ba za ka taɓa Allah da wani ba za ka taɓa haɗa Allah da wani a cikin wani abu kuma Allah ya karɓi nashi ko mun ƙanƙantar daga gutsurawa wancan ba Allah ya fi ƙarfin ka haɗa shi da wani shi yasa yace ana azna shuraka min ashirk ni ne mafi wadatar abokanan tarayya kan abin tarayya yanzu misali da wani zai zo ya same mu ni da aramma sai ce mu ga miliyan ɗaya amma wannan alaramman da yake ja maka baki, ka ba shi dubu goma ni kuma ɗau dubu ɗari tara da me zan karba ko zan karba eh ai don karba ai zan ce zan ce ka ai ba dubu goma ka kaga zan ji daɗi ko to shi Allah an shi haka ba wai dubu goma ba ka ce ga miliyan ɗaya Allah ya ɗauki dubu 900 tara da nawa da casa'in da tara ko sai naira ɗaya ko a ba wani Allah zai ce dubu ɗari tara a haɗa wancan ɗin duka domin wancan da aka ce a ba shi ɗayan Allah sai ce ni na fi shi wadata don haka a ba shi duka amma in ni za ka bawa to miliyan ɗin ne duka za ka ne ba za ka bawa kowa ko gutsire Kesa duk lokacin da za ka yi wani abu na Allah duk ƙanƙantar riya da ya shiga to ya ɓata aiki aikin gaba zai rushe ni Allah zai ce shi baya so saboda min wanda ka raba ka ba shi ɗan ƙanƙani ka ba wa Allah mai yawa to Allah ya fi wancan ɗin wadata ne yasa ba za a haɗa miki duka ba haka Allah yake shi yasa ko ina a Qur'ani za ga Allah yana mana umarnin da yin ikhlasi wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahu din ka tsarkake addini ga Allah duk abin da za ka yi kai saboda Allah shi yasa ka ce ba wai a ba ku wani abu raba ba a'a duk abin da za ka yi misali yanzu ba gashi muna yin wannan karatun ba mu da muke yin wannan karatun in ka ɗarsa a cikin zuciyanka ko mun kankantar ɗarsa da kai ka ce kana son lada Allah ya baka lada amma kana so mutane kuma su ce maka sun gode ka yi wahalar ba ba za ka samu lada a wurin Allah za ka shi dama ka kwanta a gidanka ne kawai ka tsayin baccin ka wala ya fi maka ga ma shi sa akwai haɗari ba akwai haɗari eh ka zo ka gama yanzu duk irin wannan bayanin ya zai tashi maka a iska ai ka sha wahala shi za ka yi don Allah kawai in ka zo ka tsaya ka ƙara ya kawai ba ruwanka da wani ya ji daɗi ko bai ba abin da ya shaɗe in ka ji daɗi ruwanka in baka ji daɗi ba oho ƙur'anin Allah ne ake faɗa ko ba ka bane Allah ne ba ya ce kaza kila abin da kai ga kaman ya taba kan kila ni ma taba ni ko to Allah ka taimake mu Allah ka ba mu ikon yi don kai shine yace malaka min layi من واب ولقد بسم الله نعم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية نعم وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله نعم لكل أجل كتاب نعم to daga cikin abinda kafurai yahudawa suke sukan musulunci da shi suke sukan annabin musulunci sai ce ai wannan wani irin annabi ne wani irin manzo ne ai da manzo ne na gaskiya ba zai shagala da auren mata ba ballantana a ce wai har zai aiki kaji abinda suke faɗa ke Wai ya zai je aure in shi annabin gaskiya ne ai ba zai je yana magana aure ba ka san ba ka da gaskiya in ba Allah zuciyarka sai Allah ya toshe maka basira yanzu saboda Allah ba yahude in hankalinsa yana jikin shi zai faɗi wannan magana? eh su da Allah ya aiko annabawa a cikinsu annabawan cikin nasu da manzannin nasu sun yi aure ko ba su ba ya ba su zarge su ba sai annabi muhammadu eh shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a lokaci ɗaya mata tara ya zauna da su ko ba ka bane annabi Suleiman mata ɗari ya zauna da su yanzu ana maganan zama da mata in aka kawo annabi Suleiman za a kawo annabi Mahmud Ko da naki tun ninka na annabi so goma kaji ko? hasha ɗaya ne mako? a ah, kaga naki ɗari ne ko? ah ai tara tara shine casa'in ko shine so goma to ga wasu goma sha ɗaya a gefe ka gani ga ya ninka matan annabi suleiman sun ninka na annabi muhammadu so goma sha ɗaya har da ƙari to amma wai su waɗannan bani isra'ila su ne kuma suka zo suna magana cewa wai yaya annabi zai auri mata inda shi manzo ne na gaskiya to ba mu kuma in kun manta shi Allah baya mantuwa shi yasa sai ya ce wa na rusulan min qablika Hakika mun aika da manzanni kafin kai waje alna lahum azwajan wa kuma mun sanya musu mata mun sanya musu zuriya sun yi aure kuma sun haihu ko sun yi aure kuma sun ne sun haihu wa ma kana li rasulin an ce bi ayatin illa bi iznillah ba zai taba yiwa wani manzo ya kawo wata mu'ujiza ya nuna wa mutane ba sai da izinin Allah in Allah ya bashi izini sai ya kawo mu'jiza in Allah bai bashi izini ba ba zai kawo ba likulli ajalin kita kowane abu kowane tazara yana da ajalinsa rubutacce kowane abu da ka sani rubutacce ne a wurin Allah maɗaukakin sarki ya rubuta annabi Muhammadu sallallahu wasallam ya zauna da mata tara kuma ya haifi ɗaya guda bakwai a rayuwarsa hudu mata ko uku maza ɗansa na fari shine alƙasir ko shine ɗan manzan Allah na fari sai na da zainab ita take bin alƙasir ‘ya'yan ta biyu ke ‘yarsa ta uku ita ce ruƙayya ‘yarsa ta hudu ita ce fatima ‘yarsa ta biyar ita ce umar mun gane? aka ce kuma dukkan waɗannan ‘ya'ya matan na na Khadija ita ce ta ne, ita ce ta yi Kaga biyar kenan ko? Alƙasin, Zainab, Rukayya, Fatima, Ummu Kulsu. Sai Abdullahi, sai Ibrahim Muhammad. Kuma duka sun riga manzan Allah rasuwa, sai na na Fatima. bayan ya rasu da wata shida ita ma sai ta shi ke don haka kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ba shi mata da kuma ‘ya'ya to sai da ya ba waɗancan in ka karanta tarihin annabawa za ka samu dukka kusan duka in ka cire annabi isa da annabi yahaya ko to sauran duka za ka samu sun yi aure sun haihu ƙur'ani kuma shi yake ba annabi nuhu ai a ƴaƴan mahara ko wanda ya ƙi ya bi shi ya kafurce annabi ibrahim ai shi ne mahaifin annabi isma'il da annabi ishaq duk ƴaƴan annabi ibrahim annabi ishaq shi ne baban annabi yaƙo annabi yaƙo shine baban su annabi yusufa da sauran yan uwan baki daya annabi dauda shine baban annabi sulaiman annabi zakariya shine baban annabi yahaya ko ba ka bane to waye a manzannin ba shi da mata da yaya dukka kuma sun sani duk sun sani annabi adam baban talikai duk duniyar nan mamun ya'yarsa ko ba ka bane ka gani dan haka wannan magana da bani Isra'ila suke Yahudawa wai yaya annabi in annabin gaskiya ne ya zai zama ya yi aure gashi da 'ya'ya to ai ba a taɓa wani annabin ba in ka cire waɗannan shi annabi haya da annabi isa su ai auren ma ba su ba ko amma annabi isa a abinda ake bayanin cewa in ya dawo ma ba zai ba duniyan ba sai yayi wannan shine cika na mutuntaka aure cika ne na mutuntaka shi ta yanzu in an ce mutum ba shi da mata an ce zama wani irin yana aka kallon shi wani iri ne ko ba ka bari eh ko shi ne malam ko ba ka bari sai malam ba mata kai kai kai kai za ga ko limanci aka sa kama za ga mutane ba su suka jin daɗin jin ba eh ga ilimi amma ba mata kai Allah ka za mu dace insha Allah nan mu tsaya gobe mun zo sai mu tashi a ayata ta nawa kenan 39 sura da ta kusa karewa insha Allah amma dai za mu tsaya a nan idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a wajen da muka tsaya wanda muka yi daidai Allah ya haɗa mu a cikin lada wanda muka yi kuskure Allah maɗaukin sarki ya za da sama ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر علينا ذنوبنا وتوفنا مسلمين ربنا اجعلنا ولا تحرمنا ولا تحرمنا ولا تحرمنا

أجعلك إلى أحد ما أنه رسول مكتب الله